أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى Allah ta'ala kawo mu yau takwas da watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau ashirin ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan masallaci mai tarin albarka masjid sayyidi na usman ibn affan radiyallahu anhu da ke tsallaken dogo domin ci gaba da majalisi na karatun daura da ake yi a cikin littafi qasidatul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi wacce ake ce masa nimiyyatul qayyim littafin da yake magana akan aƙida da tarbiyya da kuma gyaran zuciya wannan zai zama majalisunmu na takwas insha Allah ta'ala mun ji a jiya mala ya mana bayani yadda alhazai suke gama aikin hajji da yadda suke neman gafara da rahma da ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yadda suke shirin komawa garuruwansu su wannan wuri mai alfarma to yau za mu ji ya zukatansu suke a lokacin da suke shirye-shiryen koma wannan mutum ya zo wajen masoyinsa kuma yanzu zai rabu da masoyi ya je wajen masoyinsa yanzu zai rabu da wajen to ya yake ji shi ne insha Allah ta'ala za mu tashi walamma dana taubi'u minhum wa iqamu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه ولما دنا التوقيع منهم وأيقنوا بأن التداني حبله متصرم ولم يبق إلا وقفة لمودع فلله أجسام هناك تجسم ولله أكباد هنالك أودئا ضراموا بها فالنار فيها تدرموا ولله أنصاف يكاد بحرها يذوب المحب المستحام المخيم فلم تر إلا باهتا متحيرا وآخر يبدي شجوه يترنم رحلت أشواقي إليكم مقيمة ونار الأسى مني تشد وتدرم أودئكم والشوق يفني أئلتي وقلبي أمسى في حماكم مخيم هنالك لا تقريب يوما على امرئ إذا ما بدا منه الذي كان يكتم فيا سائكين العيس بالله ربكم كفولي على تلك الربوع وسلموا وقولوا محب قاده الشوق نحوكم فدا نهبه فيكم تعيشوا وتسلموا فدا الله رب العرش فيما قضى به بأن الهوى يؤمي القلوب ويلكم وهبكم أصل الهدى ومداره عليه وفوز, وفوز للمحب ومغنم وتقنى عظام الصد بعد مماته وأشواقه وقف وأشواقه وقف عليه محرم فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته حتى متاب التلوم وحتى ما لا تشكو وقد قرب المدى ودلت كؤوس الخير والناس نوم نوم ودلت كؤوس الخير والناس نوم نعم الله الله الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ينصدي صفا تامنا يدعى الهدي masoyan Allah wanda suka kai ziyara zuwa ga ɗakinsa mai alfarma suke rabuwa da wannan bagir shin a cikin farin ciki suke rabuwa da wannan bagiran domin komawa garuruwansu ko ko ya halinsu yake zama shi ne sai ce walan ma dana minhum a lokacin da ban kwana ya kusa gare su a taudi'a shi ne kaima wani ban kwana ko abu an samo shi daga alwad'u ne alwad'u alwad'u na nufin ka kyala wani kun rabu kenan ai shi sa ake cewa da'ahu ya da'uhu eh. ana cewa da'ahu ana cewa wada'ahu ya da'uhu da'ahu tsalawa ne to idan za ka shi amma zuciyarka na tare da shi kuna ma juna ban kwana da zuciyarka da tashi sun haɗu to shi ne sai a ce masa attaudiya attaudiya wadda'ahu wadda'ahu ya masa ban kwana sannan kuma kalmar wadda'ahu na ɗaukar ƙyalewa shine ma wadda ake rabbuka wa ma qada ma wadda ake rabbuka wa ma qada ai ma tarakaka rabbuka bughdan minhu lak wa ma qalaka ai wa man hajarak Allah madaukakin sarki bai kyale ka ba ai wannan tura ta sauka ne lokacin da aka samu yankewar wahayi na wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki lokaci mai ɗan tsawo Allah bai masa wahayi saboda tsari na ubangiji sai kafare suka cewa inna muhammadan wadda'ahu rabbuhu wa qalahu ai annabi sallallahu alaihi wasallam ubangijinsa ya kame shi wa qalahu kuma ya kaurace masa sai Allah ce ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ubangijinka yana tare da kai bai kaurace maka ba bai kaurace maka ba bai kyale ka ba yana tare da kai amma wata hikima ta sa ita ce ta sa aka dan tarara a tsakanin yi maka wahayi kaga shine wannan to to at-tawdi' shine kaiban kwana da mutum zaka rabu da shi shi ake ce mishi at-tawdi' shi yasa aikin hajji ake ce masa hajjatul wada aikin hajjin annabi sama da yayi hajjatul wada wato aikin hajjinsa na bankwana kuma duk bankwanan ya bayyana a wannan aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika ce masa habbansa khudu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hada ku zo ku karbi yadda nake aikin hajji ku ga yadda nake da idanuwanku ina tsammanin daga bana ba za ku sake haduwa da ni ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba da ake ce mata khutbatul wada' duk wani abu da ka sani da ke da alaka da rayuwar mutane da addininsu sai da Manzala sama ya faɗe shi a cikin wannan huduban ya masu habbai wasiya cewa ga yadda za su yi mu'amala da shi ya fara da tauhidi ya tabbatar mu da Allah haƙƙinsa haƙƙin mala'iku haƙƙin manzanni haƙƙin littafai imani da lahira imani da kaddara annabi sama yi magana kan sallah yayi magana kan zakka yayi magana kan haƙƙin talakawa yayi magana kan kula da mata da ka a tauye musu haƙƙinsu ka a cutar da su duk a cikin wannan hutuba sai da manzo Allah sama yayi bayani shine ake ce mata khutbatul wada shi yasa a cikin littafin hadisi ma zai wuya ka same ta dunkulalliya sai dai idan kana so ka tattara ta ka shiga wancan littafin ka ga wani sashi. ka shiga wani littafin ka ga wani sashi na ta kun ga at-tawdi' shine ban kwana to shine yace lamma dana at-tawdi' minhu a lokacin da ban kwana ya kusa a gare su ga su sun je sun yi tsawafin wada kun da shi ma an ce masa tsawafin wada tsawafin ban kwana wa aikanu kuma suka tabbatar da cewa bi annat tadani lallai kusanci duk yadda ya kai habluhu mutasarrimu igiyarsa sai ta tsinki duk yadda ka kai da haduwa da wani sai ko rabu shine suke cewa samaniyatul la budda minha ala al-fata wala budda an ta'ti alayhi samaniya suhurun wa husnun suhurun wa huzmun wa wa furqatun wa yusrun wa usrun thumma tuqmun wa afiya ababe takwas Allah ta'ala kaddara su sun faru ga dan adam ko ya so ko ya ki takwas hudu na kishiyantar hudu suhurun wa husnun. wata rana za ka shiga cikin farin ciki kawai sai ka sai ka ji rayuwarka ta ma daɗi ka wayi gari ka ji cewa sarkin garin kuma bai fi ka jin daɗi ba wa huznun wata rana kuma kawai sai Allah ya jarrabe ka da damuwa ita kuma damuwa tana da sabubba kamar yadda shi ma farin ciki yake da sabubba akwai abin da ke sa kai farin ciki abin da akwai kuma abin da ke sa ka shiga damuwa da bakin ciki kaga suhuhun wa huznun wajtima'un wa furqatu sannan wata rana za a haɗu wata rana sai an rabu duk yadda aka kai ga haɗuwa wata rana ne sai an rabu sai an rabu wa usrun wa yusru sannan wata rana sai an shiga kunci wata rana kuma sai an shiga yalwa kuma sukmun wa afiya wata rana kuma a yi ciwo wata rana a samu lafiya haka Allah ya yi duniyan nan Shi wa hadhihi ad-daru la tabqa ala ahad wa la yadumu ala halin laha sha'an ita duniyar nan Allah bai yi ta wani zai dawama a cikin ta ba ma ja'alna li basharin min qablika al sannan kuma me ba wani yanayi kwara ɗaya da za a ce shi kaɗai tutur mutum zai tsinci kansa a ciki suna cewa dawamul hal min al-muhal a ce ga wani yanayi ya zo ya tsaya tutur baya canzawa shi kadai ne yanayinka min al-buha abu ne da baje da so daga mutum ya sa ma kansa wannan so da haka suka tabbatar bi anna tadani cewa kusancin da suka zo suka samu a ɗakin Ka'aba tabduhu igiya igiyarsa ce ta tsinci kaga nan ma na ibn qayyim na nuna maka cewa kada ka tafi Saudi Arabia ka ce ka je ka zauna a can haka gudu ka zama tikari ha ka je ka samu wannan falalar to ka dawo cikin natsuwa shi ke lokacin da aka kaddara maka ƙasar ka ta ɗiba maka ta ce to gashi shine yarjejeniyar da ta yi tsakaninta da ƙasar saudi arabia aka buga maka visa aka baka a cikin passport ɗinka to ka dawo domin me wa aikanu bi annat tadani habluhu mutafarrimu duk yadda aka kai ga kusanci to sai an rabu igiyar saduwa sai ta tsinki ƙa'ida ce sannan ana na ana na wata rana kuma sai a sake haɗewa to da alhazai suka tabbatar da haka a zuciyarsu cewa lallai igiyarsu ta saduwa sai ta zama a makka a ɗakin ka'aba a ɗakin allah mai alfarma ba zai yiwu ba walam yabqa illa waqfatun limuwaddi'i suka gane cewa babu abin da ya rage musu illa waqfatul limwaddi'i face su tsayuwa irin tsayuwa ta mai ban kwana tsayuwan mai ban kwana eh, ya kake yi idan za ka rabu da bakonka ko idan ka je wani waje za a karako ka sai kun tsaya ana ta wasu abubuwa bayan duk abin da kuka yi kamar ba kwatin cin a lokacin kuma sai wasu abubuwa ma sai ta zuwa maka kaga waqfa wannan tsayuwar da ake yi ko mata ne aka kai aka zo gidansu su kenan sai su fito su sai kaga sai sun fito sai sun zo bakin kofa an tsaya baki ji ba ko An ce wai shedan ya ce wai in aka ci in ta ce baki ji ba din nan to sai shi shi daga nan ba ruwan shi ya gama nashi duk abin da za su yi to yanzu ba ruwan shi a ciki duk abin da suka gama kullawa a cikin gida bai isa ba sai kuma sun zo bakin kofa sai ce to shi ba ruwan shi daga nan kan wanda ya zargai eh, to kaga shi ne baki ji ba to wannan tsayuwa ita ce waqfatul li muwaddi'i waqfatul muwaddi'i eh, tsayuwa ta ne ban kwana sai ka ji ba ka ta karabu da mutum falillahi ajfanu hunaka tusajjamu falillahi ajfanu a nan wajen ne za ka ga wasu idanuwa wanda ake zubar da hawaye da su lillahi dan Allah mutum zai ba ka'aba sai ji kawai duk wata damuwa ta zo mata bai da tabbasin Allah zai sake azurta shi ya sake komawa sai ji kamar kai ya tafi amma dai ya tabbatar a zuciyarsa cewa ba ya je ya zauna ba ita kanta duniyar da a cikinta ake samun makkan ake samun hajjin ake samun ka'aba duk za a tafi a batta ba wanda kuma ranar tafiya su zai ce ba zai tafi ba ko ba haka bane ba wanda za a zo ranar tafiya sai ce shi ba zai tafi ba bai yi niyyar tafiya ba shi yasa hatta annabawan da Allah yake ba su zaɓi ko su zauna a duniya ko su mutu sai su zaɓi su mutu saboda sun tabbatar da wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ولو عشت ألفا ثم ألفين بعدها فلا بد من يوم تسير إلى القبر ko da kai shekara dubu ka ƙara shekaru dubu biyu dubu nawa kenan dubu uku dole sai ka tafi kabar shi sa aka ba su zaɓi sai su ciki sun zaɓi su tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya bashi zaɓi ko ya zauna a duniya ko ya zauna tafi lahira ya ce ka gani sau da haka to da za a bar duniya ya za a ce ba za a bar hajji ba dole yadda ka je sai ka bar wajen sai ka yi sallama ka bar wajen shi yasa sai aka ce ka je kai tawaful wada'i tawafin bankwana in kai tawafin bankwana sannan sai ka zo ka tafi to wannan tsayuwar da kake yi abin da ya rage maka kenan na bankwana da kake yi da masoya walillahi ajfan idanuwa ke nan asali idan an ce al'adfan jami'i na jafnu aljafnu shi ne fatar ido wannan sama shi na kitin shi jafnu eh. shi ne jafnu na wannan fatar ta saman ido sai balarabe ga baki ɗaya sai ce jafnu jafnun jami'in sai ce ajifa idanuwan mutum eh. kaga wannan ba na da suna fatar tana da suna ƙwayar tana da suna sannan shi kan shi idan gabaki ɗaya yana da suna kaga larabci ke to amma yana yana balarabe yana amfani da lafazin aljafnu din yana nufin ido gabaki ɗaya domin ai ba ido idan babu fata ya za a ga mutum da Allah ta'ala zai jarabe shi a cire mishi wannan fatar ta idansa kaga zai zama khalquhu mushawwah ɗabi'a abin nan halittarsa za ta zama munar halitta amma tsarin Allah sai ya sa gata ta rufe ƙwayar kaga kuma daga nan ai hawa ke zubowa to shine ajsa tusajjam ana sa su suna zubar da hawaye mun yi wannan kalmar kwatankwacinta a baya inda yace tusjimu eh al isja shine kwararar ruwa musamman hawaye ɗaya na bin ɗaya eh. ɗaya na bin ɗaya walillahi akbadun hunalika ubi'al zaramu biha fannaru fiha tafarramu walillahi akbadun sannan Allah subhanahu wa ga bayansa ya aje wasu akbadun wasu hantoci ana jam'in hanta ko alkabid hanta alkabidu hanta to jam'in ta al'akbar al'akbar me yasa balarabe yake haɗa ta da soyayya saboda yadda take da haɗari a jikin dan adam tana samun matsala shi da ta samu matsala shi kenan karshe wali ya billah kaga waɗanda ake jaraba da ciwon hanta ai da an ga sun yi wannan aman na jini to shi kenan an san ƙarshe ya zo ko likita ne zai ba da shawara cewa daga lokacin ka a sake ba shi komai ma kawai yana jira ne to kaga sai su haɗa sai ce walillahi akbadu Allah subhanahu ya aje wasu hantoci a cikin kunan waɗannan alhajar hunalika a wannan wurin na aikin hajji udi algaramu biha aka sanya wa waɗannan hantocin wani irin tsananin soyayya na cewa ba su san su bar wajen shi na ya bahaushe sai ka jena cewa hanta ta na kaɗawa ko da na gan shi sai hanta ta ta kaɗa kaga shi hanta tana da alaƙa da abubuwa da yawa a jikin ɗan adam kuma ba karamin inji ba ne a jikin ɗan adam kuma tana da juriya likitoci suna cewa tana da juriya sai ta daɗe tana ciwo amma ba ta bayyana ba kaga shi yasa suke ba da shawara lokaci bayan lokaci mutum ya je a mushi test na hepatitis B ko to shine ne yake cewa walillahi aqbadun hunalika udi al biha al-gharam shiddatu al-hub tsananin su shine ake ce mishi al-gharam fannaru fiha tafarramu wuta tana ruwa a cikin waɗannan hantocin na alhazai suna ji damuwa a ransu sun zo sun samu kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala in suka yi sallah ɗaya a masallacin ka'aba a zahar ko suka yi la'asar za a ba su lada dubu ɗaya da nassun hadisi sahihi lada dubu ɗaya in kai sallah ɗaya a ka'aba za a ba ka lada dubu ɗaya eh? lada dubu ɗaya wanda kuma in kai sallah ɗaya ala a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kuma za a ba ka lada dubu ɗaya sauran masallaci kuma in kai sallah a cikinsu za a baka ladar da za a baka duka ɗaya ne sai masallacin baitul maqdis akwai hadisi a kansa da aka ruwaito cewa za a ba mutum lada ɗari biyar to amma malaman hadisi suna magana akan ingancin wannan hadisin wasu suna ganin ya inganta wasu kuma suna ganin bai inganta ba amma sauran masallatai duka in ka cire waɗannan masallatan uku da sallah a masallacin Usman bin Affan tsallaken durudu da sallah a kowane masallaci duk ka je kai sallah a kowane masallaci ba wani masallacin da ya fi wani don kai sallah a cikinsa shi ne masallacin kuma shi kuma ba sallah farilla aka ce masallacin uba masallacin farko da aka fara ginawa a madina to shi kuma idan mutum ya yi sallan nafila ba farilla sallan nafila a madina masallacin kuba ya yi raka'a biyu to za a ba shi ladan umara kare na fila aka ce amma bayan nan ba wani masallacin da kuma yake da wata falala shi ya sa ba wanda ya sa ka ko ka tashi ka ce za ka tara wasu kuɗaɗe ka tafi ziyarar wani masallaci a ban kuɗinka ko kai sadaka da su ya fi hmm, kaga shine walillahi akbarun hunalika udi al-gharam biha fan fiha tasarrabu zuka waɗannan hantocin wuta na ruwa a cikinsu ta cewa za a rabu yanzu za ta rabu da ɗakin ka'aba ladaddakin da suke samu da kusancin da suke samu sannan ga ɗawaci daga cikin khasa'isul baitul haram annahu la yutafu bi masjidin siwa ba a ɗawaci a wani masallaci idan ba ka'aba ba ai shi yasa malamai suke tattaunawa idan mutum ya shiga masallacin ka'aba a makka me ya fi kamata ya yanzu idan mutum ya shigo masallacin nan ai zai yi raka'a biyu ko in yana da dama kuma yana da alwala sai ya raka'a biyu kafin ya zauna in kuma bai samu dama ba ya zauna to ba laifi to idan mutum ya shiga masallacin ka'aba da ya dawafi da ya raka'a biyu wanne ya fi wasu suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahadukum almasjida fala yaq'ud hatta yarka'a raka'atayn in ɗayan ku shiga masallaci ya ce a dakhala ahadukumul masjida da alif da lam suna fa'idantar da gamewa al masjid kowane masallaci so da kafala ya ƙa'ud kai ya zauna hatta ya raka a raka'atai ne hatta ya wuyi biyu sai suka ce a manzan da sama ya faɗa haka to cikin masallacin har da ka'aba ce wasu kuma malaman suka ce a'a ai dawaki shi ana yin sa ne kawai a ka'aba sau da idan ka shiga ka'aba wafi ya kamata ka fara yi ba sallah ne kuma yi idan ka yi wafi za ka yi sallah domin kowane wafi ana gwama shi da raka'o'i guda biyu da ake ce musu raka'atar dawafi kaga sau da wannan magana ta biyu ta ce cewa idan mutum ya shiga masallaci ne alfarma na makka abin da ake bukata shine fara yin dawafi idan ya yi dawafi daga nan kuma sai ya zo sai ya raka guda biyu القدم ولله أنفاس يكاد بحرها يذوب المحب المستهام المتيب ولله أنفاس للي أولا وجه da ake rabuwa da ka'aba za a yi ban kwana da ita walillahi anfasu Allah ya sanya wasu rayuka ya kadu bi harriha saboda tsananin zafin da rayuka suke a wannan lokacin ya zubul muhibbu sauran iris masoyi ya narki saboda damuwan da ya shiga yanzu shi ne duk wannan alfarmar da ya samu yau kuma zai rabu da ita yau zai koma ƙasarsu a ci gaba da gwagwarmaya eh? yanzu mutum zai je abubuwan faɗan ai suna da yawa yanzu idan mutum ya je maka har ya dawo in yadda ba zai sha wani ruwa ba in ba zan ba ta sha kawai abin shi kaga duk abubuwan suna da yawa to ya kadu bi harriha yadubul muhibb saboda kiris saboda yadda rayukan nan suke tafarfasa suke zafi saura kiris yazubu Muhibbu mai soyayya da Allah madaukakin sarki wanda ya kawo ziyara ɗakin sa mai alfarma ya narke in an ce azzawaban shine narkewa irin na kankara shine azzawaban ko narkewa irin na kitse almustaha masoyin nan wanda ya nutso a cikin soyayya shine almustaha almutayyamu wanda aka azabtar da shi da soyayya duk waɗannan sunaye ne na masoyi falam tara illa bahitan mutahayyiran wa akhara yubdi shadwahu yatarannamu falam tara in kawai ga a wannan wurin na ban kwana da ake yi da ka'aba ba za ka ga illa bahitan faci wanda ya shiga cikin tashin hankali da ruɗewa. Eh, in aka ce ba ku. buhita shine a rikitar da kai ai shine can Allah madaukakin sarki yake ba da labari game da Annabi Ibrahim alaihi salam da shi da wannan babban kafirin na zamanin sa ko yace fa buhita alladhi kafa إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فضهت الذي كفر أي فحير في أكره لد وندي كافر تيزون بيد هجة بيد هجة ذاك قمت من ديزو أي هجي إن زيغ بدأ أي هجي هي رجيش متحيرا ياشي قد كنتاشا هنكلي wa akhara yubdi shajwa sannan sai kaga wani shi kuma yana bayyana damuwarsa ta soyayya ya taranna muhammad sai da ya furta da baki yana gungumi tarannumin shine karka magana irin yadda kake ganin mutane yanzu a hanya din nan ko kaga mutum yana tafiya a titi shi kada yana ta magana ka wuce ka ji mutum yana cewa na naira ɗari biyar har ma wani kaga yana haka da hannu shi kada ɗari biyar Yin yadda muke yan Najeriya suke haka za ka ga mutum wani a babban titi wallahi a babban titi sai ya bi babban titi ko yana ta magana shi kadai to shine tarannu ne eh, maimaita wata kalma kai ta faɗi baka ma san kana yi ba haka za ka ga alhazai lokacin da za su rabu da ɗakin ka'aba za su koma ƙasashensu sun shiga cikin tashin hankali sun shiga damuwa har wani daga cikin su ma yana bayyana damuwar shi da bakin ciki na rabuwa da wajen da yake so har ma abin ya kata haƙuri a cikin zuciyarsa sai da ya furta a cikin da bakinsa yana ɓoyewa yana ɓoyewa yana boye kawai sai ya furta hmm? rahaltu wa ashwaqi ilaykum muqimatun wa narul ata ta tashibbu wa tabrib yana cewa shi wannan masoyin da ya tafi aikin hajji masoyin Allah yana cewa haltu to yanzu dai gayi zan tafi in koma kasan mu wa ashwaqi ilaikum muqimatun amma soyayya ta da bege na a gare ku muqimatun suna nan suna nan suna su a Ka'aba ina nan soyayyan nan na nan ana wa narul asa sannan kuma wuta ta bakin cikin rabuwa minni ta shibbu tana ta ruruwa tana tashi bal bal bal bal wa kuma tana ruruwa tana hayaki tana tunkoro ita wuta wuta rabuwa da masoya so da ka na aje soyayya ta na baku tana nan tare da ku zan koma kasan mu amma wallahi ban rabu da san ku ba soyayya ta tana nan a wajen ku ina son. haka mutum yake ji idan ya je aikin hajji saboda san Allah subhanahu wa ta'ala waddi'ukum mutum yana cewa ina bi ina ina ina muku ban kwana washauku yasni a innati alhali bege na soyayya ya makale a innati a inna jam'i ne na inan al'inan linzamu na riƙe doki na ko na riƙe raƙumi na ina jan raƙumin soyayya kuma na jan ina ma jakina ko dokina ƙaimi soyayya kuma na riƙe shi tana cewa kakka tafi mm. ina mata ƙaimi cewa mu tafi ita kuma soyayya tana cewa a'a mu tsaya ana shine wannan uwaddi'ukum washauqu minni washauqu yasmi a innati mm. soyayya ta makale a jikin linzami na ni ina jan doki ina tura shi ita kuma tana riƙe shi tana cewa kai ya tafi kai ya tafi shi ne kaman eh, yadda kake yi idan idan idan idan za ka yi tafiya ɗanka na san ya bi ka wani zubin kana da sassauci sai ka rika masa wayau na tafiya kana masa dan faɗa masa kalmomi masu daɗi shi kuma yana biyo ka da ka tsaya ya tsaya idan kuma kai shi ne kila ka daka mai tsawa sai na dawo to wannan zai sa shi koma ai zuciya shi tana tare da takaci wa qalbi wa qalbi ya amsa sannan zuciyata ta yi yammaci fi himakum a bagiranku muhayyamu an kafa mata tanki wato na samu wani mazauni a makka ko da gashi zan rabu da makka to amma fa ina son wajen ina son in zauna a wajen na kafa na yi kwai a wajen kenan kamar yadda bahaushe yake cewa na yi kwai na kyankashi a wajen ba na son a rabu da nan ba na son in koma kasar mu to haka alhaji yake ji a ransa a lokacin da Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi ya gama aikin hajji zai koma gida to ji yake kaman kai ya koma هنالك لا تثريب يوما على امرئ إذا ما بدا منه الذي كان يقتم anan wajen ne. la tasriba yawman ala mri'in babu zargi ga wani mutum a tasrib shi ne zargi ka zargi mutum a kan wani laifi da ya maka kamar yadda baban annabi yusuf alaihi salam ya ce ma yan uwa ya ce ma annabi ya ce ma yan uwan annabi yusuf ce la tasriba alaikum al-yawma yaghfiru Allah lakum ce yau kan ba zargi akan annabi yusuf sai ya faɗi da kansa mm. la tasriba alaikum al yau kan ba zargi a kan ku yaghfiru Allahu lakum tunda duk abin da ya riga ya gudana ya gudana a baya an so a kashi Allah ya raya an so a walakanta Allah ya ɗaukaka an so a batar Allah ya bayyana to kaga kenan yanzu kuma ga sun zo sun bayyana kaskantattu a wajensa me zai musu shi yasa duk mutum mai madaukaki baya ruku wala ahmilu al-hidda al alaihim فليس كريم القوم من يحمل الهقدة mai hikima yana faɗa yake yana faɗin abin da ya gudana tsakaninsa da danginsa sun cutar da shi ya yana kyautata musu suna zagin shi yana yabon su shine yake cewa ni babban mutum ne wala ahmilul hajjal qadima alaihim shi wallahi ba ni da wani kulli na abun da ya faru da a tsakanin ni da su walaisa karimul qawmi a wata riwaya ta waƙen yace walaisa ra'isul qawmi man yahmilul haqda ai babban mutum a cikin mutane baya kuntata baya kullun su shi yasa kulli a zuciya ka ce baka yafe ma wani ba ba sifa bace ta ko amma unna duk abin da aka maka zaka iya yafewa ko ne annabi ba abubakar radiyallahu anhu sayyidina abubakar radiyallahu anhu bayan an yi ma madiyarsa kadaki aka ce ta aikata amma abu mara kyau bayan Allah ya saukar da ƙur'ani sura guda ya barrantar da ita ya wanke ta kai ya goge ta ya fesa mata turare to sai ta bayyana cikin mutanen da suka rika yada wannan yatakun hadda wani dan gidan sayyidina abubakar radiyallahu anhu al-misbah al-misbah ibn al-misbah a gidan sai sayyidina abubakar kwanan shi yake amma da wannan matsalar ta zo har da shi aka rika yada kuma shi ba munafiki bane amma har da shi din da ya je majalisa ya zauna sai ya faɗa kaza sai kaza to da ta bayyana sai sayyidina abubakar ya rantsa ya ce wallahi tallahi misfahu ba shi ba ba shi ya zo ya dau kwanan shi ya tafi ya je ya samu wani gidan a rika ba shi abinci shine Allah ya ce wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an ya'tu ulul an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum kuma ba ku san Allah ya gafarta muku sai na Abubakar ya ce ghafartu lahu wa aqawtu anhu na yafe mishi na gafarta masa a ci gaba da rayuwa to kaji shine wannan ولا أحمل الحقد القديم عليهم وشين annabi yusuf يوسف عليه السلام يتي لا تسريب عليكم اليوم sun zo ga su a kaskanci kaskancin farko shine mutum ya zo maka da buhu ka taimaka mishi da abinci wannan kaskanci ne na ƙarshe wallahi suka zo da buhuhuwansu masana wa ahlana zurru ka gani bala'i na yunwa ya kama mu da iyalanmu auki lana alkaila wa tasaddaq alaina inna Allah yajzi almutasaddiqin shi ran kai dade yalla bai fa auki lana alkaila da Allah ka sa a cika mana mudu don Allah wa tasaddaq alaina sannan bayan ka man cika mana mudu sannan kuma ka ƙara mana wani abu in mun zo da kuɗin siyan buhu goma to da Allah ka bamu na buhu sha biyar ba su gane shi ba ne. inna Allah ya jizil saddiki Allah yana saka ma masu sadaka kaga yin an koma alaba ku mu samu abin miya annabi Yusuf ga nan ya gane dama Allah ce fa dakhalu alaihi fa arafahu wa hum lahu munkirun suna shigowa annabi Yusuf alaihi salam ya gane su ga sunan zaga zaga su goma su suka kama shi suka sa shi a cikin buhu suka tafi da shi suka jefa shi a cikin rijiya yanzu ga sun zo da buhunhuna suna cewa fa aufi kai la wa tasaddaq alaina inna Allah yajzil mutasaddiqin kaga matakin farko kenan annabi Yusuf ya gane su su kuwa hum lahu mumtirun ba su gane shi ba. sun wurgar da shi yana yaro ka san duk wahalar da mutum yake da idan ya shiga wani nau'i na daɗi sai ga fata shi mata canza kawai yana shi ba shi bane mutanen mu waɗanda suke irin yan tsokanan nan sai su je su ɗauko wani ɗan siyasa lokacin yana bugaggen shi kafin ya hau mukami sai su ɗauko fastar shi sai su ɗauko yanzu halin da yake ciki sai a kara ko a sa ɗaya a sama sai a sa saboda rashin jin magana ga yadda yake da sai a ce before ko ba haka suke rubuta ba sai nan kuma sai a sa now rayuwa ta canza to annabi yusuf salam ya canza dama ga shi kyakkyawa kyau na faɗa a ji to ga sarauta shi ke nan to da ka fa'a rafa na lahu munkirin su ba su gane shi ba kaga matakin farko kenan sannan aka ci gaba aka ci gaba aka ci gaba ya zo ya ce su taho da ɗan uwansu ko ɗaya bunyami suka taho da shi ya riƙe shi da wayau ya ce ku je ku koma mun kama ɗan uwanku da sata alhali da bara ce kuma sai ga su yanzu sun zo har duka iyalan da an zo warafa abuwayya alal arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan kaga sai ya ce musulmi da suka zo suka fara san Allah ga abin da muka aikata ga abin da muka yi ya ce la ta firi ba alaikumul yau ce ba jirgi, ta abin da kuka manna ya ce muku to mutane sun zo da buhu a taimake su kuma ga Allah ya ce wa kharru lahu sujada suka faɗi suka gaishe shi to kuma shi kenan sai ya mutu ne kana maɗaukaki ka ji haushin na ƙasa da kai ka ƙasƙanta saboda madaukaki la yahmilu al-hikd al-qadim la tasriba alaikum shine sai ce fala tasriba yawman ala mar'in ba zargi ga wani mutum idan ma bada minhu alladhi ya yaktumu idan abin da yake koyewa na damuwa ya bayyana a gare shi ka kasa hakuri ko sai ka fashe da kuka saboda wani abu da ya faru ba za a zarge ka ba ai shi yasa hatta mutuwa shari'a ba ta hana kai kuka ba da aka hana shi ne ka riƙe ihu amma hawaye na zuba to ba laifi ba ne ka rasa wani masoyinka ka rasa wani makusancinka wannan kukan ma ana son shi ana son shi domin rahama ce Allah baya son zukata waɗanda suke ke ƙasassu mutum ya ce ka aini ba abin da zai sa ni kuka to kana da matsala a zuciyarka ki kuka alama ce ta rahama kai mai tausayi to shikenan shi ba zargin mutumin da yake abin da ya bayyana fa ya ta'iqin al-'isa billahi rabbikum qifu li ala tilka ar-rubu' wa sallimu yace fa ya ta'iqin al-'isa ya wadanda suke kore raquba al-'isa raquba sune al raƙuma ababen hawa domin yana magana ne a ƙasashen larabawa ƙasashen larabawa ba su da abin hawan da ya fi daraja fiye da raƙumi domin shi ne yake iya tafiya a wajensu raƙumi zai iya maka tafiya ta watanni a cikin sahara Ba ya buƙatar ruwa sun ce yakan yi tafiya watanni shida bai buƙaci ruwa ba saboda Allah ta'ala ya mushi wani tanki a cikin zuciya a cikin cikinsa ba ya buƙatar ya sha ruwa da sai ya daɗe bai bukaci ruwa ba sannan waɗannan kofatan nasa Allah ta'ala ya yi su ya yi musu shi kamar wata kaya idan ya samu rairayi ko sai dai je yana tafiya yadda ka san lafiyayyen mota da lafiyayyen kaya ta samu lafiyayyen kwalta amma idan ya hau kuma irin su kwalta kuma sai kaga yana shan wahala to shi ne yake cewa ya sa'iqina al-isa ya waɗanda suke kora ababan hawa raquma billahi rabbikum na gama ku da Allah ubangijinku ifuli ala tilka rubu'i don Allah ku dan tsaya mun a waɗannan a waɗannan gidajen na makka in dan tsaya in ƙara kallon su wa sallimu kuma dan Allah ku gaida mutanen gida irin za a tafi nan zai ka ce dan Allah ban gama gani ba malamai malamai malamai sun san wannan idan suka kai yara wajajen ziyara irin irin suka je excursion din nan wasu yaran an zo an ce to ai ba don Allah malam ba mu gama gani ba to haka ake yi idan kana son wuri wa qulu sannan ku ce muhibbun qadahu shauqu nahwaku shi masoyi ne soyayya da bege su suka koro shi ya zo nan waje. kaza nahbahu fikum yanzu ya biya bukatarsa a cikin ku ya ku mutanen wannan wajen ta'ishu to ina muku fatan Allah ya raya ku ku ci gaba da rayuwa wa taslamu sannan kuma Allah ya kubutar da ku daga ababen damuwa Allah ya raya ku domin waje idan babu la khaira fi mawtinin mustawbalin wahibi haka ne wa izi yace duk wajen da kake zaune amma babu kwanciya hankali a ciki to babu alkhairi a cikinsu. Eh, duk girman wajen da kake zaune da gidanka mutane yawan suka gudu suka bar gidajen ka tafi kasashen ka tafi jawoyin da suke cikin tashin hankali Ka ga mutum ya gina har gida har gida amma Allah ya gudu yanzu wasu suna IDP wasu kuma sun koma gidajen danginsu wani ya koma wani garin ya je ya kama haya alhali ga gidan shi can a can saboda mai babu kwanciyar hankali babu zaman lafiya to shi sa Allah bai matsan adam wata ni'ima a duniya bayan imani ba fiye da zaman lafiya kai wasu ma malaman suna cewa annabi Ibrahim alaihi salam ai sai da ya addu'ar zaman lafiya sannan ya addu'a cewa Allah ya bashi dama ya bauta ma Allah domin babu kwanciyar hankali babu zaman lafiya ba za ka iya bauta ba yanzu ba a misali da ba ma cin kwanciyar hankali kamar na yanzu ai ba mai wannan taron ba ba wannan karatu, kowa na gida malami kawai zai zauna in tasiri zai daga wai sai shi sai ba sai mai kamara suna kallon juna ai ai ka zo ka haɗu da mutane kana musu karatu suna kallon ka kana kallon su ba ƙaramar rahama ba ce wanda yake haka karantarwa aka raba shi da wannan na wani lokaci zai gane bala'i ka zo ka haɗu da mutane ana haɗuwa wani yana ma addu'a eh? wani ya tambaya kana shirgi wani ya gane yana nuna yana jin daɗin karatun da kake yi duk wannan rahama ce amma sai a kulle ka a ɗaki a ce kai ta yin abu kai kaɗai bala'i karatun za ka ji ba ma ya ba siga ba ya daƙi وقولوا محب قاده الشوق نهوكم قضى نهبه فيكم تعيش وتسلم كتشيما وأن متعنا جدا مكة محب نيمة ينسني قاده الشوق نهوكم بجنس يسان نزو وجنس قضى نهبه فيكم كما ينزنا بيا بقاتا تاني أيتن حج ناي زيارة ني قومي تعيشوا sau da kai Allah ya sa ku ci gaba da rayuwa mai kyau wa taslamu sannan Allah ya ba ku zaman lafiya ku ci gaba da zaman lafiya addu'ar da annabi Ibrahim alaihi salam ya muku Allah ya sa ka tabbata rabbi ja'al hadha albalada amina rabbi ja'al hadha baladan amina haka annabi Ibrahim ya yi addu'a قضى الله رب العرش فيما قضى ubangijin al'arshi ya yanke hukunci a cikin abin da ya yanke na hukunci Bangijin al'arshi ya yanke hukunci cikin abin da ya yanke bi annal hawa cewa ita ka'ida ta soyayya soyayya ita yu'mil quluba wa yubkimu soyayya tana sa zukata su zama ba sa gani eh, shine bahaushe ya ce ai so hana ganin laifi ko to shi balarabe cewa ya alhubbu a'ma shi kan shi shi kan shi so din shine makahu makahu ne shine alhubbu a'ma love is blind haka bature ma yace wai wai wai wai wai soyayya ba ta gani wa ainur rida an kulli aibin matawiya, haka mai hikima تبدي المساوية حقا من هكما يجي وعين الرضا عن كل عيب كليلته إذا idan ka ba zai أجنان aibinsa ba. amma walakin na aina sukhti tubdil matawiya amma idan da yake kinka shi kenan idan ka gama kwalliya tsaf ka sa turaren da ya fi kowanne tsada sai ce ya ji warin bayan gida kake yi kaga shi ne wa aini walakin na aina sukhti tubdil matawiya shi yasa suke cewa min as'abil umur irda'ul baghi daga cikin al'amurra waɗanda suka fi wahala a duniya ka ce sai wanda yake cinka ya yadda da kai ka ba kanka aiki wanda yake kinka ka ce dole sai ya yadda da kai to min as'abil umur to kaga shine yake cewa qadallahu rabbul arshi fima qada bihi hmm. ubangijin al'arshi ya yanke hukunci ya kaddara a cikin abin da ya kaddara bi anna al-hawa cewa ita soyayya yu'mil quluba tana mai da zukata su zama makafi wa yubkimu kuma ta sa zukata su kasance kurame ba sa ji in kana son abu kawai sai ka kama kanci ba ka kallon komai sai shi kuma ka yadda ka rasa komai don ka same shi wannan jarabawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma kowa da abin da Allah ya mushi haka amma shi yasa sai addini ya zo addini ke wa mutum linzami kakkata wani abu a ranka ka ce dole sai ka same shi in baka same shi ba kuma shi ke ka rasa rayuwarka ah. kakkan da abin da za ka so to ka so shi sai ta sai kuma ka roƙi Allah madaukakin sarki ya ceta ka a wannan sa idan ba haka ba sai ka haukace sai kai abin da bai cancanta kai ba sai ka rika aikata abin da bai kamata kai ba wa hubbukum wa aslul huda wa madaruhu to nan ya dawo yana magana da Allah subhanahu wa ta'ala yace wa hubbukum san ku ya Allah aslul huda shine tushen shari'a san Allah ta'ala shine asalin shirya domin idan mutum ya ce baya san Allah to tun daga nan ka gaba musulmi ne shi san Allah ta'ala da kake yi da muke yi insha Allah to ne asalin shirya ta nan mutum zai samu shirya domin sai ka so Allah za ka so manzansa za ka so shari'arsa in ka so Allah ka so manzansa ka so shari'arsa za ka bi shari'arsa sai Allah ya sanya maka ba abin da kake so face ibadar Allah wa madaruhu kuma gabaki ɗaya shirya tana zagayawa ne a san Allah idan ba san Allah babu shirya wa madaruhu alayhi kenan mm. gabaki ɗaya soyayya abin nan shari'a tana zagayawa ne shirya Allah tana zagayawa a cikin sansa in kana san Allah Allah zai shiryar da kai wa fawzul lil muhibbi sannan kuma idan ka so Allah to zaka samu babbar kai a matsayin masoyin Allah abinda Allah zai sa maka sakamako shine sai ya baka sakamako wanda yake gwaggwaba wa maghnamu kuma cin nasara ne da samun ganima ga in ka so Allah subhanahu wa ai ai wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi mata sa'a ya ma'aikin Allah menene yaushe ne kiyama za ta tashi sai manzon ya ce ma za a adatta laha to me ka tana dan mata da kake cewa yau misali kamar yanzu sai ɗanka ya tambaye ke ce maka babu yaushe ne sallah kaga ya kusa ta zo shi to me ka tana dan mata yi dinkin sallan ne sai manzo sai ce masa ma za a datta laha me ka tana shi matashin alkiyama qala hubballahi wa rasuli ce san Allah da manzansa sai manzal sun ya ce almar'u ma'aman ahab kullum mutum yana tare da wanda yake so sahabbai suka ce wallahi mun daɗe ba mu ji minna da farin ciki kamar wannan hadisin da muka ji almar'u ma'aman ahab ashe in kana tare da mutum Shi kenan kuna tare Shi kenan shikenan nahnu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashe muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dan muna san sa kaga shine wannan ita kuma soyayya a zuciya take amma tana da alamomi ana gane ta da alamomi ne ba ka cewa kana son wani abu ko kana son wani amma ba alamomi wanda mun sha faɗin alamomin da a baya Watafna tafna izamu ba'da mamatihi sannan izamu saddi kasusuwan masoyi watafna suna rididdigewa su kare ba'da mamatihi bayan ya mutu wa ashwaquhu amma gensa kuma waqfun alaihi muharram yayi waqafin me waqafi waƙafi shine kai sadakan wani abu ga Allah ta'ala Ba ka yadda a canza wannan abun ba Ba ka yadda a teda ba duk waƙafi na cikin wannan sai dai in za a teda a kawo makwafinsa sannan ba ka yadda kuma a ba wani kyauta ba shi yasa in aka gina masallaci to ba na wani bane shi yasa idan suka tari za su ce mahuwal masjidu sai su ce al masjidu makalun mawqufun li jami'il muslimina li iqamati sha'airillahi ta'ala fi tarihin da malaman fiqh suka yi masallaci kenan makan mawqufun li jami'il muslimin waje ne da aka yi wakafin sa aka ba da shi ga dukkan musulmai ba a sai da shi sai dai idan ya kasance yanzu misali sai nan masallacin sai a ce ga wani kuma fili an samu ƙato da ake son za a yalwata masallacin nan kuma babu filin da zai iya yalwata shi za a iya ceda ma wani masallacin sai a je a ci wancan filin katoto inda za a sami yalwa kaga an musanya masallaci da me da masallaci to haka makaranta ma haka idan gidan marayu ne asali ba a ce da su to amma ya halatta a ce da su idan siyarwa ce ta misali amma sedawa ta a cinye kuɗin ko a je a yi wata harka kuma ta daban to ba a yi daba a shari'ar musulunci to shi ne na yake cewa ko mutum ya mutu in yana can wani to soyayya shi tana nan ba zai ba wani ba ita ba ya yi wakafinta yadda kai wakafin masallaci to haka kai wakafinta muharramun haramun ne wani yake ta alfarma wannan wakafin da aka yi fa ya ayyuhal qalbul ladhi malaka al-hawa azimmatahu sai ce ya zuciyar da malakal hawa azimmatahu soyayya ta mallaki azimma azimma jam'i ne na zima zimam shi ma ne akala ya ragama hatta mata zatta lawumu har solo ne za a ce ana zargin ka in kai soyayya kuma sai a zarge ka wa hatta mala wani yana ce min wai wai sai yaushe ne zaka farka ka daina yin soyayya nan da kake ma Allah da manzansa wa qad taruba mada alhali kuma lokacin da aka ɗiban maka na karayi ya kusa waɗannan ku'usu sairi sannan kofunan da aka ajiye a kwankwada na mutuwa domin tafiya ya kusa wannan su mu kuma mutane suna ta baccinsu kai kuma kana nan kana soyayya hmm? ai ba a dina ta ba a dina ta mun faɗa a nan mun ci haɗin aljanna suna soyayya eh, Allah ya halarci duniyan nan akan soyayya ya halarci lahira akan soyayya in ka so Allah ta'ala da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam sakamakonka shine su ma su so ka in suka so ka shikenan ka gama samun rabo har abada duk abin da ake neman ka samu ka tawo in kuma ka yaƙe su ka ƙi su to ka rasa komai har abada ba mutum ba dacewa sai taɓewa da lalacewa Allah ka ka shirye mu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana albarka a cikin rayuwarmu Allah subhanahu wa ta'ala ya karo mana alkhairansa ya karba mana ibadunmu ya karba mana addu'o'inmu ya shirye mu ya shirye zuriyarmu ya yi albarka a cikin rayuwarmu ya saka ma iyayenmu da malamanmu da alkhairi ya ji kan waɗanda suka rasu a cikinsu waɗanda suke da rai kuma Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka to yanzu a gaba malamin qayyim kuma ya gama mana bayani kan yadda alhazai suke zuwa aikin hajji in Allah ya kaddara mana majalisi na gaba gobe to za a fara magana kuma akan tashin alkiyama da yadda halin mutane zai kasance a filin tashin alkiyama kun ga dama mun ce littafi ne da ke magana akan aƙida tarbiyya da gyaran zuciya sau eh, da ka Allah ya taimake mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته